takwas daga cikin labarin Aisha. ‘Yan group 2 su ne da wanda ban daki wannan makon. Duk waɗanda suka san suna cikin sai su fito su yi maza su je su fara. A yi mazukar lokaci ya ƙure. Ladi! Memuna! Haba! Sa'adatu! Karima, wai me yake faruwa ne? Baki ji an buga ƙararrawa ba? Yau mu ne da wanke ban ɗaki. Ina Sa'adatu da Ladi suka shiga. Daga wajen su nake suna daki suna bacci har yanzu ba su tashi ba ne. Karfe nawa yanzu? Amma a ce har yanzu ba su tashi ba? Ba su yi bacci ba ne jiya? To mu je mu tashe su mana ke kin cika tambaye tambaye yanzu da cewa muka ki bi mu sai ki ce a tsoron maman ki kike ji. Dan Allah ni ki zo mu je. Hmm, Ladi, dan Allah ya cika ji ki jiyan nan. ke dai bari kawata mu bar ma maganar nan kawai sai mun ware amma dai kin san rayuwa a wajen sansanin nan da daɗi kuwa mama zai hada ni fa yanzu hannu ka guda dai yayi don hannu ya riga na kayan ma dai haka in ga maman hanzari ke don Allah mai mana wani irin hanzari kike haka kar ki sake ki bata mana lokaci a dole ne yake ne ma ki bata mana lokaci kun ga sa'adatu tsaya kuna fita yawo ne fita <laughs> <laughs> kin ji ma fita kenan ke ba kin tsaya kina jin tsoron maman ki ta kama ki ta da keke ba ai mu yanzu ba amma tare da wa kuke fita <laughs> hmm, ba ka gane ba yi mata bayani ina zuwa to ke karima me yasa yake son ki san wanda suke fita tare da mu ke ba fita daren nan zaki iya ba menene amfanin tambayar ban ga dalili ba ai ku bar karima kawai local champion wallahi ta local champion ta wannan sansanin ba inda take iya ketarawa wannan da kike gani manyan yara ne mu ne masu fita waje mu ci abin da muke so sha abin da muke so mu kuma ta gida makare da kuɗi lady kika sani ko in kuka bani labari ni ma in canza ra'ayi na? to ya karima muka san kin ba abun da ya kuwa to to to ayin ki bari canza ai ta zo hannu bari ki ji mhm. kina ji karima ina ji tunda kin ce haka bari ki ji akwai wasu masu kuɗi da suke zuwa daga waje suke daukar mu sosai ki fita yawo tare da su to shine muka shirya da samarin gidan nan hmm. yan agaji masu gadin gidan nan ya mata da su suke ba mu goyon baya za su bude mana kofar fita tare da su kuma sannan mu dawo lokacin da muke so ba rai kuma wanda yake gani na tabbata ko kun gaya wa kariya ba ta je ba yau muka same mata wannan magana ta ce mana za mu je za mu je ta me zaka ce ta kaɗai take da uwa a nan hmm. ni dai na gaya maka ko ba a hankali kawai gaskiya jiya na ci abinci mai daɗin gaske sai fa da na ji ni har wuya ga daɗi ga ƙoshi ba kamar abincin da muke ci a nan ba <laughs> mm, cikar ka mutu mm, karima yake da suna komawa abinci kam sai kin zaɓa kin jirje yanda ranki yake so lafiyayye kuma ki ci iyakacin cin ki ba me ce miki dan me sannan ki kwanta a lafiyayyen gado fanka na lafiya lau ina kina shan iska a wani tashin hankali in ga miki ki san wani abun burgewa ne ma sai kin tashi a ɗaukin ma'udan kuɗi A ya kan shi ki sake ki sa rai wallahi ko ga mu ba kamar nan ba sauro kamar ya cinye ka ga yunwa ruwan wanka ma wani aiki ne wai kar ma a zo magana ruwan daki ki ruwan ya kira ruwan za ku ne ni duma makan nan ni dai duk ran da za ku je ni ni ma sai sai na bi <laughs> da gaske su a zaki ba matar Husaini ta fara gano hannu ke yarinya ce wayan mu yafi karfin naki matsayin mu ba irin naki bane a ni ba yarinya bace karima ba za ki gane ba fa laji a ina ganin ta gaji da karɓar sabulu <laughs> da kiɗin da wasan yare da ne kan alamu gaskiya wannan zancen ne ai <laughs> kin da ki haƙura kawai ki ci gaba da zama kina cin ƙamiya miya karki mutu a <laughs> ah, kana da ra'ayi ku batta kawai me za ki faɗa mata me kike son ki faɗa mata to bari ki janga miki da ke da mahaifiyarki duk abin da kuka faɗa a kaina a sansanin nan a matsayina na ofisa to babu wanda zai gamsu da wannan magana ɓata lokacin ku za ku yi kawai hasali ma ku ɓata sunan ku ki tona kanki asiri nan ma ku gode wa Allah za ku samu gurin kwanciya mai kyau za ku ci mai kyau ku sha eh ai ku ƙara gode Allah kun same ni ni ina ƙaunar ki ga alkawarin da namiji duk abin da kuke da bukata to ku same ni san mama ta daga wannan jinin na me zan ce mata kin ki bar kukan nan kan ma ki bata min rai sannan kuma ya ma za a yi ta gane da wannan wannan jin da ke jikin ki ya za a yi ta ganshi. shi ai ba ganin jinin zata ta ba sai dai in kin nuna mata idan kika je sai ke ce mata faduwa ki kai yana abu kamar wata karamar yarinya wane ne a ah, <clears throat> ah, Usaini lafiya dai Usaini yarinyar nan ne wata take taɓa layin neman ta tanda su wacce yarinyar kake nufi wannan yarinyar su da ke cikin ɗakinka ka shi ne ce to bari mazan zo in gaya maka Usaini tsoron me kake ji tar da hankalinka illa bai ba tsoro nake ba wai kar a ga fitatta ne girma sai ya faɗi ranka ne na ci to bari mazan zo to to kai ma kai kai kai kima an kwanta da hankalinka usai kar karka damu je ka za mu haɗa anjima ni ma zan za an fita to to shi mm-hmm. <clears throat> um, eh to to shi ke um, da ke zo ki goge hawayenki kin ji ko ki share fuskarki ki kwantar da hankalinki ga wannan kuɗin ki riƙe naki ne kin ji ko ki aje a hannunki daga nan ne zuwa wata guda duk dan abu da kika sha'awa sun ishe ki ba kin tambayi kowa ba to to na karbi kuɗin nan da yawa ka na san cewa baba ta na samu kuɗi haka kinga me zai kake gaya mata gaya mata zaki ki ɗaure su a haɓa zana gidi lokacin da kike sha'awa sai ki zara ki biya buƙatar ki hankalin ki kwance dada ya isa haka ki haƙuri kin shigo ɗaki tuntuni a guje kina ta kuka ya isa haka kai to ni wai ma me yan labai ya gaya maki ne haka da ya bata miki rai kike ta kuka ni kan wannan masifa da me yayi kama ne kai to ki haƙuri dai ya isa to kin ga gashi can yan labai gambo da yan agaji sun nufi kicin sun ibo kayan abinci ki haƙuri ya isa mu je mu san abin da muka ɗan daddafa mana mm, isa ki haƙuri suda ke ne haka ina kika fito ina kika shiga tun ɗazun ana ta neman ki ba da ke nike ba ina magana kina kallo na fuskanki a turmuke yaya haka kamar wani ya da keki? ki gudu nake yi na faɗi. A'a, ina za ki to kike gudu kika faɗi? wani ɗan agaji ne yake raba biskit. Shi ne na ruga in karɓa ana tsutsu shi ne na faɗi. Kai! Kunnen ki baya jin magana wannan yarinya. So nawa zan gaya maki eh, a kan maganan kwaɗayi ban raba ki ba wai shin? Eh? A wannan rabe-raben biskit ɗin da alewan suke muku wayo suke zuwa suke ɓata muku rayuwa. Eh? Wani irin abu kenan wannan? sakariya ta ta tafi karkashin bokitin eh, tebur ta, ki ɗauki bokiti ki bi yan uwan ki ɗeban ruwa eh, eh, ka ji ta kawai da shashashan yarinya a'a suda mm. zo nan kamar jini a zaninki mama jini a ina a'a a zaninki mana zo nan gashi nan juyo bayanki na shiga uku na lalace Allah ya kawo mu zamani eh? yau ga zamani yarinya shekara goma sha ɗaya da al'ada la la la la la la la la la me zan gani yau ikon Allah eh? su da al'ada ne haka a zaninki shekara goma sha ɗaya yarinya da al'ada Yallaɓai ina gaisuwa. Yau a'a. Mai mana sannin ku kuna lafiya ko? Lafiya lau yallaɓai. Alhamdulillah. Na ce to ya daren yau zai kasance akwai wani labari ne a ƙasa? Yawwa mutanen namu sun ce za su shigo. Yaya kun shirya tarbar su ku? A ba ai tuni muka gama shirya komai yallaɓai. Yau. Har ma mun samu ƙarin wata ƙawar mu ita ma ta ce za ta biyu. A'a. wace ce wannan kuma ban santa ba eh wata yarinya ce karima karima yayar yaran nan anas ke karima dai eh karima mana wannan yarinya mai kama da bera za ku dauka ku fitar ita to ban yarda da wannan tafiyar ba idan kuma kun ki to ku kanku za ku yi asara fitar da kuke yi a illa bai me ya zafi a to to shikenan ya hakuri to ka ga kawai ba za mu je da ita ba kawai za mu san yadda za a sai mu guje mata sai mu tuni a to ni na san kuna jin daɗin barin da nemo kuna samu abin da za ku sa bakin salatin ku a ji kai yadda eh? bai to kun ga sai ku san yadda za a abu. to to shikenan ba damuwa <clears throat> insha Allah kawai um, abin da nake so da ke ba ma dan kankanta ta ba bai kamata in bar kuna ta fita rututu ba sai asirin mu ituri da sauri eh, na duba na fahimci halin da kuke ciki na takura shi yasa kuma na na ku fita ku samu abin da za ku sa a bakin salatin ku kuma da tunanin kuma za ku iya bakin ku ah, ko ba haka ba to kin gani ma sai a yi kokari ni karan ya asara aiki na mm, yawwa to shikenan yalla bai ba damuwa in Allah ya dama ba abin da zai faru yi hakuri kawai amma zancen wani mu hakura gaba daya ha to abinda um, Karima um, abinda nake so da ke mm. Maimuna ki hanzari ki bar wurin nan kada wani ya hango ki a fara gutsurutsuwa da ice ce ku je da ƙananan maganganu kin san halin wannan yawwa yawwa yake da sai yawwa yawwa eh, to karima ta yi baba ba karima ta kenan karima ya kiki lafiya to to to shi kenan da di lafiya lau matso ki ci wata magana an gaya miki so mana za mu gana ne ba a'a ni zan jan ɗebo wa baba ta ruwa ne ah eh. to to to shi kenan tunda baba ki za ki ɗebo ma ruwa yanzu ki je ki ɗebo idan kika dawo ki same ni a gindin bishiyar nan da muke zama a ina da kyar ne babata za ta bani in sake fito idan na gama ɗebo ruwa. Wai karima yau me ke damun ki ne kamar sai wani ɗan jiji da kai kike. To kin ga wallahi kin ji har rantsuwa na idan baki zo kin same ni a gindin bishiyar nan ba wallahi sai kin san abin da zai same ki. Ina ta lallashin ki ina ta lallashin ki mutane. Kya zo karɓan biskit. Karima! Karima! Na'am? Ɗan tsaya ina zuwa. To. Yawwa, na je ɗakin kuɗi na neman ki babar ki ta ce min wai kin tafi ɗiban ruwa. Mm, haka ne. To ya aka yi? Kin faɗa mai gadin cewa zan bi ku? Karima na faɗa masa, amma gaskiya bai yadda ba. Ya ce wai mun yawa. Har cewa wai idan muka yadda kika biyun zai haɗa mu gaba ɗayan mu ya kore mu. Kar ki wani ɗaga hankalinki ki damu. idan Allah ya kai mu gobe ni zan lallaba shi ba mamaki ya kyale mu da kuɗin to shi ke mm, kar ki da ba da Useni. Na an kai dai. Akwai matsala. Subhanallah, ta me ce? Wato yarinya da nake ta kula ce, in ga ka shawo mun kanta. ita ce yau ɗina nake jin jita-jitan za ta bi sauran yaran nan su fita yawon dare. Mm, ranka ya haƙuri fa ni wallahi zancen ka ɗan bani shi a duhu ban gane me kake nufi ba sai ni amma lalle kana sauran mantuwa yanzu kana son ka ce da ni ka manta magana da kai da kai da yamman nan <laughs> au zancen karima ko ita mana karima nake maka magana to tsaya ni ma na ji kamar wai za su bi wasu mata daga cikin sansanin nan su shiga cikin gari yawo ni ma na ji kamar kaga zeni wani ya zo ya same ni ya sanar da ni eh, amma sun fita ne a ba su fita ba wani ya samu ya sanar da ni cewa za a fita da ita yawo da daddare cikin yan matan da masu fita to amma na hana tafiyar ban amince ba saboda na san akwai alkawari tsakana da kai da ni da ita eh to amma ran kai kaga wannan yarinyar da kake gani ko da yake mu bar wannan magana hmm, kai magana kawai ha kar damu na tuna da alkawarin da muka yi kuma yadda nema alkawarin zan kawo maka ita kai zaman ka zan kawo maka ita har cikin ɗaki a'a kaga Husaini ba ɗakina na ba malafata za ka kawo ta ganki duk arzikin banna na a jikin bishiyan nan ke kuma da muka cewa karki daɗe sai da kika je kika daɗi ɗin kin banna kamar wani mara aikin yi kin ganki yi haƙuri wani ɗan aiki na yawa babata a ɗakin ta. Mm. sai ni ba na so ba na so ni dai na gaya maka ba na so kamar ya baki so dalla kika abin nan kika wata sun wata ma magana ba nake so mu yi da ke mm. so me za ka faɗa mini yawwa na yi magana da mai gadin ku hmm. na ce ina son zan fita da ke kuma za mu shiga cikin gari inda kowa yake zuwa ya shakata ke ma mu je mu shakata ki rayuwa ki sai can da an mu dawo da gaske ah. kana nufin za mu fita daga sansanin da mu shiga gari yawo ha ah. so nake in ɗauke ki in muka fita in sa ki a gaban mota mu tafi ki ci tsire <laughs> ki sha ki sha shayi da biredi ga mirinda ki sha ki akwai wani babban layi inda manya manyan shaguna suke za mu je can sai maki askar gaya maki kai shi kenan dama ina sa in je yawo to bari in je tun yanzu ya gani koya to ai ba mu komai ba kuma ki zaki tafi ji dan matso ba na so ka bari ka bari ba na so dan matso mana waye nake ji a kofa nan ne Allah bai Karima ce a a Karima shigo shigo shigo Karima kina lafiya ko lafiya kalau nake Allah bai to alhamdulillah Karima shigo ki zama daga ciki bana son jama'a su lura da shigowar ki ma to shikenan dama Usaini ne yace kana son gani na akan wata magana eh haka ne Karima amma zauna tukunna to kina lafiya lau ko eh lafiya alhamdulillah <clears throat> ki saki ki, Karima zauna da kyau za mu yi wani magana da ke. Um, usaini ne daman ya ce idan na zo kiran da kai mini zai fitar da ni yawo da daren nan a ah, to abin da ya gaya miki kenan mm. idan kin zo nan ki koma zai fita da ke yawo to ni dai haka ya ce min